ana za a ba da yawa da jawarin su a kan tafiya rukuni hannu ne za a fara ajiyewa a kasa ko abu. wai in mutum yana sallah zai yi rukuni zai yi sujjada yaya zai yi da hannu zai fara sauka ko gwiwa duk kowanne kai sallar ta ta yi in ka fara kai hannayenka sallar ka tayi in ka fara kai biyoyin ka sallar ka tayi da riwayan Abu Dawud da ita ce take wani yukaddim rukubatai riwayan Abu Dawud take sai ka fara gabatar da biyoyin ka guda biyu amma kowanne sai sallar ka tayi me hukunci a tashi daga tahiya wai mutum yayi raka'a biyu ya zauna yayi tahiya in zai tashi yaya zai yi zai buɗe hannunsa ne haka a kasa ya tashi ko kuwa a'a zai dunkule su ne haka zai ture su ne haka duk kowanne kai sallar ka tayi babu damuwa a ciki sai dai wata riwaya ce da ta zo cikin hadisi sahihi aka ce wa kana ya ajin ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci in yayi sai ya zai tashi sai ya yi ajin abinda ake nufi da ajin shine duk sa'an da mutum ko mace ko wane ne mutum ne namiji ko ta mace yake aiki yake ma kullu ko kamu yake kwabawa in bukatar tashi ta kama zai tashi ko za ta tashi ba haka za ta yi ba ko mana ko zai haka ta tashi ko ta yi haka da da tafukan ta za ta tashi ba ko ba ta haka mai zai tashi ba to shine haka ce mana ajinu kenan shi shine ka tura hannunka haka ka guda biyu ka dubbe su haka ka tashi da su in ka haka ta yi in ka baka haka ba babu da babu da musallar ka ta yi shine imamu eh, ah, imamu nawawi shine yake cewa ai al-ajin din riwaya da take shi yake magana akai shine al ajim wai al ajim ne ba al ajim ba ya saba mini da cewa ka asbahtu kuntiyan وأصبحت عاجزا فشر حسان المرء كنت وعاجز yake wannan ajibi ne sai duk kowanne kai sallah ka tayi babu damuwa a ciki abinda ake nufi shine duk sa'an da kake yin wanda kake yi kaga wani yana yin wannan ba fa in ba za ka iya ku fahimci juna ba kada ku yi tashin hankali kada ku yi fada kan a daina ɗaukar al'amura da zafi mun ka cikin sahihin buhari suka muka faro muna mun je mun kai inda sayyidina umar da sahabi suka je suka yi sabani a cikin matsala a cikin wanka za a yi masu janaba ba nuna ko za a yi masu janaba ba nuna wannan yana ganin za a yi nuna wannan yana ganin ba za a yi ba tare suke tafiya tare suke komai da komai har aka zo ma aka yi tattauna wannan bai yadda da ra'ayin wannan ba wannan bai yadda da ra'ayin wannan ba amma da ya sa su aka ba bai hana wannan ya karra bai masu yadda na umar ba bai hana wannan sai na umar ya ma wannan ba al'amura a daina ɗaukar da zani ɗan ne ke cin riba ba ba wani riba babu wata riba da zaka samu in kun sabani kai da dan wanka a ce ai tashin hankali ko ka ka kafirta shi ko ka kafirta ko ka ce aiki sa ba ko aiki sa ba a sabani tunda Allah ya tunanin mutane da fahimtar mutane ba ɗaya bane kila sai an samu sabani a tsakanin mutane to menene zai faru haka samu sabani aka ce wa in a za'atun sai in farjuhu ila in kai sabani ku koma ku ga me Allah yake ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake in hinta ku kuma har yanzu ta ja bamba shi ke nan sai ka kowa kar ai tashin hankali duk wanda ba ka da iko a kansa kada ka nemi ka tilasta masa ra'ayinka kada ka nemi ka tilasta maka ra'ayinsa السلام عليكم إني رأيت بكرة جميلة ذات دين وشرف فأحببت أن أتزوج بها فمنعني والدي أفأتزوجها وأخالفه ليس ما يأتي يا سامو مسيك جاوة من أديني وشيك صيا أوريتا معنى شرط أن يأتي بكاتا سنتك أما ما هي سنتك يا هنا شيا أوريتا ya menene hukunci zai saba ma mahaifinsa zai auri wannan mace ba za mu taba baka shawarar na saba ma mahaifinka ba eh bincike za ka yi za ka sa abin ko ne watakila mahaifinka ya san wani abu game da wannan yar ko gidansu da yake kai baka sani ba watakila kai ka ne da kyalli da ka gani in kuma aka tabbatar da duk wannan babu shi kawai mahaifinka ya kiya ne kawai yake kada ka aure ta amma ba wani zai ne da ita ba sai kuma ka fitilo da ita sai ka je ka manya su je su ba mahaifinka hakuri a kawo hankalinsa sai ka ga ya yarje masa duk abin da kai da yardan mahaifiyar iyaye su shi ka samu albarka a ciki in kuma abin ya ciki ya ciki newa yace a'a bai yarda ba to ya zama na lallai sai ka zabi ɗaya tsakanin mutum da za ka aura ya zo ko ku zauna lafiya ko ku yi sabani ko ku zauna lafiya ko ku zauna lafiya da mahaifinka da ke ya riga ya haife ka wannan fifiko na tare da yana da fifiko a kanka har lahira in ya zama nan lallai sai ka zabi daya sai ka zabi mahaifinka sai daga Allah ya sanya ma wata wasu ta fi wannan tare da cewa wa'annan al'amura ne da suke da wahala wani ya zai cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi inna imra'ati la ya da lalisi sai ba Allah je kalli ta ce ya manzo Allah mata ka ba ta kin kowa ya kiraye ta ko kowa ya ne sai ya tafi ta sai manzo Allah ce to ka sake ta mana ce wallahi ya rasulullah la asbiru alaiha na yi hakuri na yi hakuri sai manzo Allah ce to kai ki ta ya zaki in ya zama mutum ya fi fito da mace sai ya je a ba iyayen hakuri don kar a zo a hana shi su zaga suna tsaron Allah amma ka tabbatar da cewa tabbas in ka ji sai iyayenka za ka ga Allah ya musanya maka abin da ya fi wannan don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da tabbas man taraka ya lam yatrukuhu illa lillahi awadahu Allah ma huwa khayrun minhu Ina fila yayin da liman yake hutubar sallar juma'a malamai suka sha bambam an samu sabani yana cikin lokutan da aka hana nafila bayan sallar asuba lokacin da garjin rana ya dab da shiga azhar haka bayan sallar la'asar haka lokacin hutuba lokacin da liman ke hutuba waɗannan lokuta ne da aka hana yin sallar nafil kiri to sai aka samu dalilai kuma masoji suka zo suna gwada cewa waɗannan lokutan da aka hana sallar nafila in aka samu nafila wacce take da sababi ya halatta a yi wannan lokaci kamar bayan sallar asuba kamar lokacin duk sa'an da mutum ya yi alwala aka ce ya halatta ya kamata ya yi sallar nafila raka'atai wudu'i haka kuma aka ce duk sa'an da mutum ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya yi gaisuwar masallaci guda biyu to nassin da ke cikin wannan hadisi sahihi ne wata rana manzon Allah yana kan mimbarin sa mai daraja yana hutuba sai sulai al-gatafani ya shigo sai manzo Allah ya tambaye shi sai sallaci raka'a biyu sai ke a'a ba sallaci ba sai ke ka tashi ka sallaci raka'a biyu sai ka ce sallaci raka'a biyu in kana cikin wa'anda suka fahimci sunna sai kake karanta hadisai ka dauki zance suka malaman da suka fi kan cewa ya halitta ayi sai kai nafila ta babu komai ba wai kana zaune liman na hutuba ka tashi ka kawo ta nafila ba wannan ba wanda ya baka izinin wannan sai dai ne ban na hutu ba yanzu ka shigo masallaci ya halatta sai babu wanda ya isa ya hana ka tunda manzon Allah ya ba amma in kana inda waɗanda a mazhabin su cewa ya bai halatta ba in kai sannan za a samu sabanin ra'ayi za ku tara ma juna za ku fata sai ka hakura babu komai saboda a samu zaman lafiya a hankali aka zo aka fahimci wani matsaloli za a zo a zauna za a tafi yadda ya kamata ya halatta mutum ya zama maganin mai cin abinci eh, ya halatta ya ce shi ne aka ba shi wata wani abu alhalin ya san wannan abin da aka ba shi wata amin fata ne fatowa ake a bashi yana kiwatawa ko ana hada baki da shi yace yanzu Allah ya shirye shi ya san cewa wannan kuskure ne yanzu wannan abin da ke wurin kira kiwata su ya zai in an san wa'anda aka sato wurin a je a basu abinci in ba a san suwa ne ne ba in za ka iya kaiwa wurin alkali shi ne nemi wanda zai ba ya ba ko kwasu liman musulmi ya san yadda zai tasarrufi a shi amma kai har abada bai halatta ba ka yi amfani da wannan abin in kuma zai wahala ka nemi liman musulmi ko alkali to kai bai halatta yi amfani da wannan abin ba har abada za ka iya ajiyewa duk sa'an da mai abu ya zo ka ba shi abinci in ya wuyata sai ka nemi wata maslaha ce ta musulmai a sayar da wannan abu a yi amfani da shi ko a nemi talakawa wanda ba su da abin da za su yi marayu ko wanda ba su da abin ya ko na gobe sai a ba su duk sa'an da mai gazo za ka biya shi kuma mai gudu zuba ladan sai ladan ya tafi gare shi ya ce shi ne ya kwanta da ya sallar isha ba sai barci ta kwashe sai barci ya kwashe shi yayi barci har gari ya waye da kuma zan waye gari sai waye gari da janaba ga sallar isha a kansa ga kuma sallar asuba shi kuma ce dan kanti kanti yake kwana ba inda zai yi wanka da har yayi sallah kuma yana gudun cewa lokaci ya fita sai sallar isha sannan ya sallar asuba yaya hukunci sai yake idan ya taimama ba shi da inda zai yi wanka din inda zai bude wanka an rufe bai samu hali ya shiga wurin yawon wanka ba kuma ba zai je wanka tsirara a wurin mutane ba to sai sallar lisha yayi tafa ba ya sallar lisha da ya yi hukunci sallar lisha da amma lokacin ta ya wuce ko lokacin ta ya wuce ya abin da aka tambaya masu asibatin kuma mun tattauna wannan matsala tuntuni malamai suka ce in lokaci zai fita ya halatta ka bar in ka ga kafin ka yi amfani da ruwa lokaci ya fita menene ya kamata ka yi waɗanda suka kiyaye lokaci suka ce sai kai taimama kai sallah waɗanda suka kiyaye tsarki suka ce sai ka jira har sai ka samu damar tun da lokaci ya zo ya jije maka kana cikin aikin yin sallah amma wannan abin da kai sai a ce maka kada ka koma yin haka nan in lokacin ya kai kai sallah kafin ka kwanta duk sa'an da ka kwanta da sauran dare za ka samu lokaci ko ne taki da asuba amma ka je kai wasan ka ko ka je kai killa killa sai ka ko tangari ka je kai yawo sa'an nan ka zo karshen dare ka kwanta tilas ka zama taki yasa in irin haka ya faru waɗanda suka kiyaye suka fifita alfarman lokaci suka ce sai kai tamama maza maza kai sallah asuba kai kafin lokaci ya sa sa'an nan ba za ka komai ba za ka biya wannan sallah ba za ka sake wannan sallah ba in ka samu ruwa kuma ka samu cikin da kake wanka saboda sallar da za ka zo amma sallar da ta a afkar da ita dama lokacin ka ya riga ya wuce da abin da ya kamata sai ka nemi ruwa din da yi ka ta annan ka biya amma tun da ka riga ya yi haka sai a ce sai a kiyaye gaba kamar addu'a da aka ce ana yi lokacin da eh, musibu da jinu suka yi tsanani yaya za a yi addu'ar alkunutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaya wata ɗaya yana addu'a kana ta shahar ya dubu ala riqlin wa riqlin wa kuwa manzo Allah ya zauna wata ɗaya yana yawan wasu kabila wa wasu mutane addu'a yana musu alqunut ya halatta kai cikin sallah asuba ne ko magruba ko isha har azhar da la'asar in ka dago kan karga ruku'i raka'a ta karfe sai ne ya daga hannu yana addu'a mutane yana cewa amin amin har Allah ya yayi cikin mutum da aka shiga ciki babu wata masifa da fitina ta fi abin halin da ake ciki a yau ما حكم التصفيب ne صنع بشيء مما يصنع الخمور منه وي wannan turare ka turare da ake amfani da shi aka ce ana sa alkohol a ciki ya halatta ya amfani da shi ko bai halatta ya amfani da shi ba dama kai kake turare kake amfani da shi ba giya kake amfani da shi ba wannan abin aka saka ciki aka ce alkohol ne ya sha bamban da giyar da yake najasa wannan abin ake sawa alkohol ne amma waɗanda ake ake tarar da shi daga masana'anta don a kiyaye wannan abin yasa malamai su ce babu laifi a kan amfani da wannan tunani in kuma kaga kana jin shakka sai ka sauke ma wannan akwai turaruka da ake kawo a kasan makka waɗanda ake yin su da akwai ɗan ƙanana akwai manya wannan mai ne mai ne babu ruwa ba ruwa bane balle a ce na akwai alkahol a ciki in kana jin shakka sai ka daina amfani da shi amma dan kai kana jin shakka ba ka amfani da shi saboda ko tsantsi ne ko kuwa a a shakka ya maka yawa kada ka farma waɗanda ke amfani da shi da fada ko ka ɓata musu ibadar su da ce ba su da addini wannan duk ba daidai bane yace malami ne aka biya wa kudin zuwa yin haji amma yace an biya maka kudin zuwa haji shi kuma abin da ya fi bukata yanzu ya yi aure ya halatta ya karbi kudin hajji ya je ya aure tsakanin aikin hajji da aure wanne ne ya fi kamata ya fi cancanta ya gaba gabata kowa ya san cewa aikin hajji rukuni ne cikin rukunan musulunci guda biyar aure kuma sunna ce sai ka je wanda ya biya maka kudin hajji ita ce ba ka kudin kai aure ai ba zai ba ka sai kai ka tsara bibi wanda ka haɗu ka je ka samu aikin hajji din daga bayan Allah ya ne za ka yi aure sai dai in ya zamana wannan mutum baya iya yin hakuri in aka dan in aka samu dan jinkiri zai afka haramu to wannan zai dauki wani hukunci daban menene hukuncin matar da ta yi aure a cikin idda kuma har suka haihu ita da suka sadu da mijinta har suka hayayyafa mun tattauna waɗannan matsaloli tintini tun farkon karatu har zuwa karshen karatu ne aka ce duk mace da ta yi aure a cikin idda haramun ne bai halatta ba duk namijin da ya je aure mace cikin idda haramun ne bai halatta ba to me za a yi yanzu al'amari ya riga ya afku shi kenan sai a kaje auren yanzu dama auren yi ne sai ta je ta cika iddan da da take yi ba ta gama ba sa'an nan ta zo ta yi iddan wannan da aka raba su yanzu to sa'an nan a wurin imamu malik da malikiya suka ce ba zai taba auren ta ba abada a wurin kashi mu yanzu malamai kuma suka ce ya halatta ya aure ka tunda an yi wannan al'amarin Har raba su ta yi ta biya ta ka ta iddan farko ta yi iddan wannan in tana so za ta aure shi yana so zai aure ta yace azumin da ake yi ta shawwal ya halatta a rarraba ko lalle ne wajibi ne sai an yi su jere babu azumin da yake wajibi ne a yi su jere sai watan azumi sai kafara amma duk da shawwal sai kuma ka ji kanka alwashi za ka yi azumi jere yadda shawwal aka ce in kana iya yin kwana shida jere ka yi in kuma ba za ka iya yin kwana shida ba kana so ka rarraba abinda ake so ka yi azumin kwana shida a cikin watan shawwal abinda malamai suka dauka suna tattaunawa shine manzo Allah ya ce man kama ramadan fa atba'ahu bi sittin min shawwal wanda ya azumi ramadan ya bi kuma watan azumi ramadan da kwana shida na shawwal shine malamai suka ce abinda aka fi so ana gama azumi bayan idi sai ka fara kai kwana shi da jere wani suka ce ba lallai bane farkon watan shawwal ko tsakiya ko karshe abinda ake so ku kawo azumi kwana shida a cikin watan shawwal to imam maliki shi yake ba shi azumin shi shawwal makaruhi menene hujjar ka yake ai in aka da mutane daga zaran an gama azumi an yi sallah yau gobe ya kama azumi fita shawwal haka za a ta tafiya haka za a ta tafiya har wa'ansu jahilai su zo ku ɗauka cewa fitta shawwal din nan cikin watan azumi ne ma'ana azumi ya zama kwana talatin da shida to imam malik kuma yana da fa'ida a cikin usulul mazhabi shine saddu zari'a duk abin da zai bayu zuwa sabawa Allah ko wata karna ko wannan abin ba karna bane imam malik sai a hana wannan matsala ta imam malik yana da asali yanzu duk sa'an da ka je unguwanku duk wata tsohuwa ta kira ta ka tambaye ta sallan da nawa ne sai ta ce sallar asuba nawa ne sai ta ce hudu ne saboda me dan ta ga duk da aka yi sallar lisha sai an raka ai ta fahi da wuce uku haka yake yau da gobe bibi har shekara da shekaru sai ya zauki ya tabbata a cikin kwakwalwar cewa ai sallar lisha raka a bakwai ne kuma an ga cewa sallar asuba duk kafin ai sallar asuba sai ya raka abu, sai suka dauka cewa sallar asuba raka a hudu ne raka a hudu sai duk wanda ya dauka cewa sallar lisha raka a bakwai ne menene hukuncin sallar Hmm? Eh? a sallar isha'i a shar'antar ka a hudu sai mutum ya ɗau kudurin cewa sallar isha'i ka a bakwai sallar ta yi salatu ake farawa farko ko ko a a kira sallah ake kira ta ke kira ta biyu a yi sallah a salatu wannan matsala mun tattauna mun gwada a cikin ne kuma a cikin kai kai ko wanne kai kira sallah ta yi abin da ake so mutum ya fahimta shi ne ba iman ɗan uwanka musulmi ba abokin fara sadaka haramun ne haka manzo Allah ce kullu muslimin ala muslimi haram Jamuhu, wa maluhu wa irdu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karara wannan كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه يا حرام ليك تبدو جنيسا حرام ليك تبدو جيرك فوضع فضو ايني فوضع اخوني تحية على السماء حرام ليك تمكين جنيسا تبعي كوي هكي كوكا ايه تتوكرس دي فلا في كاي من هنكلي جس حرام ليك تبدو جنيسا كما قال الله صلى الله عليه وسلم يا حنا وانا انا من قال الله يكي متو كاي من هنكلي إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار إذا musulmai sun suka tashi da kansakalin su takobi wanda ya وانا wanda ya zare da wanda ya kisa da wanda aka ce duk ya ce Sai su gauta Allah wanda ya kisa da ya san ne sun to wanda aka ce kuma ya yi yake ai kuma ya tashi ne da ya kafa dan wannan musulmi yasa musulmi yana da daraja yana da alfarma wurin Allah dan adam ma yana da alfarma wurin Allah balle musulmi wanda yake kuma musulmi yana da daraja yana da alfarma wurin Allah duk karatu suka da muke hadisi suna gwada yadda manzon Allah ke daraja mutane yadda ke karrama sahabbansa yadda ke karrama shi yasa dan uwanka musulmi din da kake ganin cewa ya kuntata maka ka kuntata maka kai da shi ne Allah ya sakki ne Allah ya kaddara za ku rayu tare da shi kai na sallama assalamu alaikum na kwana a gana maka lada goma ko ɗari ko miliyan ka tara masa a gana masa laifi waɗannan abubuwa su za a tara a je ranar lafiya a auna ka shiga aljanna ko wuta wannan rayuwar ba ta da muhimmanci a wurinka wannan rayuwar ba ta da muhimmanci a wurinka in eh, kana ganin cewa waɗansu abubuwa ne da kai kake ganin ba su dace ba a kai na ka tunani kenan wani yana ganin ai ba wani abu ba haka sai musulman da kuma kudu da zai zama ne yake zamanin da Allah ya samar da kai shi ne zamanin da ya dace da kai shi ne zamanin da ya dace da kai kana cewa ina ma da kai zamanin zuwa ne zamanin su jihadi ne zamanin su ne da ne ka sani inda lokacin ne sai kai rijiyar su zama kala yi tsanani sai mutum ya rijiya saboda imanin ka bai da karfin wannan zamani da Allah ya samar da kai da al'ummar da Allah ya samar da kai a ciki ku ne za ku yi sallar jam'i tare ku huskanci al'umma tare ku yi azumi tare ku je haji tare a karbi zakka wurin mai mawadaci a ba talaka in tawaye gari ta ce assalamu alaikum dan wani na kwana ya ya lafiya lau ya ya ya jiki ta yi aikin alheri Allah ya zana maka lada in ka kai gidan shi mai sallama ko ka zabe shi a zana maka laifi waɗannan ayyuka da kake yi tare da shi tare da kai su ne abin da za a zo a auna ranar lafiya ko ta je aljanna ko ta je wuta to wannan mutum sai ta ce ta da shi ba ta da alheri ba ta da amfani a'a sai ka mai da hankali Allah ya fi sanin abin da ya fi cancanta da Allah ya ga cewa ya san cewa rayuwar can rayuwa ita ce ta fi mata alheri to mutumin da ya auri mace bayan an daura aure a alhalin mai kuma da ke bukatar sa hankali a mai da hankali duk sa'an da ranka ke son abu sai ku kauce kamar ta da shari'ar Allah ba wani abu bane ke nan ne sai ka je ka abka abinda bai halatta ba ka ɓata ma kanka rayuwa ka ɓata rayuwar ɗa mace nan ka zo kuma ka saka zuri'ar ka ba ta ka rubuta wa nan a halin ka ta ka yi nan yanzu ka shiga cikin kai ka yi ka sani kana hukunci ina ma'anar hankali ma'anar hankali ai ya ta yin abin da bai kamata ba ya taimaka maka yin abin da ya kamata ya sa waɗannan matsaloli sai a zo a tattauna a gwada ma mutum yadda menene hukunci yaya zai yi dan ya riga ya ji ya kansa a cikin abin nan ya san a cikin bala'i ya saka mutane a cikin bala'i sa'an nan kuma ke kowa ce ke ke duk sa'an da ya zo ya rude shi zai aure shi ya ɓata miki idda ya je fasikan kan kuma kuka je kuka ɗaura aure ɗin ba abin da ake so dubu kana tambaya to zan lokacin da zai aure ni sai da muka kaza kaza kaza sai da muka kaza kuma yake aure na ya tafi yake aure na ya tafi sa sa'an nan kuma da aka zo a gidan mu aka samu wani za a daura mana aure ai ba za ta yi cewa idan al'adu da ta an ba ta mata kija ba yadda ya daura aure a cikin in kika bari haka abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk sa'an da ke san yau ne ka afka ka Allah ka kuma ka koma ga waɗannan abubuwa ana yaɗa su a cikin rayuwa sai kowa ya shiga shakku ya kowa ya shiga shakka a cikin matarsa wannan kuma haramun ne a cikin rayuwar musulmi bai halatta ba abinda ake so a zauna lafiya a rufa asiri annan a ci shari'ar Allah madaukakin sarki abinda ke ɗan ya zo in za ka sai ka kuma ka koma ga Allah annan ka je ka nemi menene hukunci da za a yi yanzu amma dai suna karkashin mijinki kina tare da mijinki kin ga duk kai ka ci kanki ba mun so ka ce ya zaki ko kin ki ibrahim ya zaki kina karkashin mijinki ki kai ko ki ya zaki da yaya za ba za ki gaya masa da abin da ya gare kai ba sai ku tuba su koma ga Allah ku ci gaba da rayuwa don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-waladu lil firaki wa lil ahiri al-hajar duk sa'an da aka daura aure ba mace wanda ya wanda ya daura aure da ita din mijinta shine sahibul firaki ko ta je bayan ta ta yi ta fi ta dawo ya abin ta zo ɗayan da ta haifa namijin ne da fi shi ne mijinta wanda ya fasu karfi da shi ba shi da alfarma ba shi da daraja ba shi da kima ba za a danganta wannan ɗa ko ɗa wurin ba sai a danganta wannan ɗa da ɗa wurin mijinta shi ne a shar'ance yake da haƙƙi a kanta cikin ta shi ya shi ke da ikon ya ce ɗansa ne ko ɗansa zaɓin addinin musulunci yana so a samun matsa ta inda zan a ta ba wai a kansu a ce ya haka ne kaza da su ba ku ba uwa ba uba sai su faɗa ce ya za su yi wannan al'amura duka kowa ya samu kansu ne a cikin halin aikin aiki da shari'ar musulunci duk ba da ya samu wannan kuma kada ka tambayi irin farnan da zai yi Allah kiyaye. Babu في كم تصلي المرأة في الصيام yake babu wani babu a cikin bayanin hukuncin mace in za ta yi sallah tufa nawa ake son ta daura ko ta yafa kafin ta yi sallah mun ga jiya dangane da namiji aka ce ko da tufa ɗaya ne ya yafa jikin ta yi sallah to in mace ce fa yaya za a yi wa qala ikrimatu لو وارت Jaza. في ثوب جاز عكرمة مولى بن عباس ولذا شيء مولى شيء عكرمة مولى عبد الله بن عباس شيء يتي da a ce mace za ta kawo lullubi mayafi ko zani ko tufa yalwatacce ta rufe jikinta duk baki ɗaya tun daga kanta har zuwa kafanta da wata jikinta ta yi sallah a ciki ya ce sallah ta yi قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه ان عائشه قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متدفئات في مروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد an karbo daga nana Aisha Allah ya kara masa yarda ta ce laqad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr lallai wallahi manzon Allah kira da amincin Allah sabata gare shi ya kasance yana sallan yana sallan al-fajr fa yashhadu ma'ahu nisa'u sai matan asmatan sahabbai to halarci sallan asuba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min al-mu'minati mutanaffi'atin bi murutihinna bin yinnibi da tifarsu Tun ina يرجعن إلى بيوتهن sa'annan in aka sallame sallah su koma zuwa gidajensu ma ya arifuhun na ahadu ba wanda zai gane shi wacce ke ko wacce ke can ko wacce ke can aka ce in ma saboda wannan lokacin ana sallah a ne da sauran duhu min alqalam da sauran duhu ko ko aka ce a'a saboda lullubin da suka yi ya rufe jikinsa duk baki ɗaya ba ka iya cewa wacce ke ko wacce ke nan ba da shi ne mahallin shahi da imam al-bukhari ya kafa dalili da yace mace mata sukan zo matan mu'minai sukan halarci sallah asuba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhalin kasancewar su sun lullube jikin su duka da su to imam al-bukhari sai istinbati anan tun da nana Aisha tace sun lullube jikin su duka da sifa sai ce su sifa ɗaya sai wani kuma malamai ce ai zai yi wannan lillin sun yi ne a kan izari ko kuwa riga sai yace wannan sai an samu dalilin da ke tabbatar da haka tunda asali abinda aka ce sai su lallubi da kifarsu akan haka da mace za ta ɗauki zani ta guda ɗaya ba wai karkar zani wanda yake za a ga alamar jikin ba mai nauyi wanda yake za ta lullube tun daga har zuwa kasa in ta yi sallah a kafin sallar ta yi shi ne wannan hadisi suka ce a cikin wannan hadisi akwai dalilin cewa ya halatta mai mata ko halattu zuwa masallaci don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake la tamna'u ima Allah masajid Allah kada ku hana bayan Allah ko yangen Allah zuwa masallacin Allah amma wata riwaya ta ce wa ya rubna tafila kada su fita da ado kada su fita da ado yasa ya halatta mace ta zuwa masallaci masallaci da yi sallah amma cikin lullubi cikin ado ba cikin ado ba kada ta yi a ado wanda zai ja hankalin wani ke zuwa gare ta akwai ladabin da aka gwada masa ta yi in za ta shi masallaci in ta suka wannan ladabi aka ce bai halatta a ana ta zuwa masallaci ba sai dai in ana gudun ana gudun wata fitina sa'annan wannan hadisi yana tabbatar da cewa in mace ta dauki mayafinta guda daya mai kauri wanda baya nuna baya gwada alaman fata jikinta baya baya nuna ga inda nan yake ga inda nan yake ga inda nan yake sai musulmi da jikin ka tun daga kanta har zuwa kafanta in kai sallah sallah ta tayi don al'auran mace abinda da ya halatta ya fita ga mace in tana sallah fuskanta da tafukanta guda biyu amma har zakin ta al'aura ce haramun ne ta bayyana in sai sallah zakin ta na waje ba ta fuskanta al'aura ba imam shafi'i yace da za ka yi sallah mata, sun kafanta ya fita waje sallar ta ta باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها فما الحكم باب لك بيان in mutum ya yi sallah a cikin tufa ya saka riga da zai sallah wannan rigar akwai zane a ciki akwai ado a ciki akwai zurfani a ciki akwai menene a ciki nan kuma kana cikin sallah kana kallon wannan zane zane a cikin yana ɗan jan hankalin ka menene hukunci sallah ta yi ko sallah ba ta yi ba to kafin ya tabbatar maka da cewa sallah ta yi ko sallah ba ta yi ba shine zai kawo maka dalili daga ina قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاد عن عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بقميصتي هذه إلى أبي جهل واتوني بلجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي صلى الله عليه وسلم an karbo daga nana ne Allah ya kare ta tafi lallai manzon Allah tsira da ni Allah tabbata gare shi yayi sallah a cikin wata riga wata tufa akwai zane a cikin tufa laha alama akwai zane wani kace zane guda biyu wani kace zane akwai zane zane a cikin tufa kana zara ila alamiha sai manzon Allah yana sallah sai yana kallon zanen da ke cikin tufa falan man sarafa yayin da manzon Allah ya kidar da sallah ya sallama in سيدي اذهبوا بقميصتي هذه هذه sai cire ya ce wannan rigar ku je ku ba eh, Abu Jahal ku ce ma Abu Jahal ya aiko min sifar da aka fata daga Indijaniya wacce take ba ta da zane a cikin ta ku ce ku kai maka wannan tufa ku karbo min wancan tufa Indijaniya ku ku ce wannan tufa da na aiko maka ita akwai zane a cikin ta ta kusa ta shagalar da ni a cikin sallata tare da cewa manzon Allah bai mai mai sallar ba ko bai sake sallar ba ko ma'ana sallah ta yi kenan to abin tambaya a nan shine malamai suka ce yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi da yake afdalul khalqi zai salla cikin kifar da akwai abin da zai ja hankali kuma yace a da wannan kifa a je a ba Abu Jahl yaya za a yi haka nan dan ne aka ce a je a ba a ba Abu Jahal sai wasu suka ce don Abu Jahal din yi baya gani makaho ne ne saka tufa ne da ne alama a cikin ko ya sallah ba zai ba ba za ta sallar ba wani ka fiya manzo Allah ya san in aka kamar wannan su ba zai saka ta sallah da ita ba wani ka ce to me yasa manzon Allah ya ce a kai masa wannan a karbo wata tufar daga Abu Jahal sai suka ce wannan tufar da akwai zane a ciki dama abu gani ne kawo manzon Allah ya ba shi kyauta ya ɗauke ta tufar da ba manzon Allah kyauta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan tufa za ta da lafiyar da shi a cikin sallah sai ce a kai ma abu jahil in ya tsaya ne yace a kai ma abu jahil abu jahil zai ji ba daɗi a cikin ransa manzon Allah ya ci kyautar sa sai manzon Allah yana ce kwanta masa da hankali sai ce ku ce masa ya ce ai kun wata ne ya karbi wannan hukumin wata dan hankalin ke kwanta an abada manzon Allah baya ce ya fata musu ba baya ce wani hankalin ke sai da ake ya ce sai kije kuma shi fasta kuma ta da ke da da ku da lafiya da ni a cikin sallah in aka da aka ce to manzon Allah ya ce ga ya ce to ta baya ko baya so abin jahi ba zai shiga cikin kwanciyar hankali ba har ka da ya ya manzon Allah ya fita mai sauka ma'ana akwai wata matsala da ta faru kenan ko aya ce ta sauka a kaina ko ko Allah ne yake sana karba ma'ana na zama tukumin mutum kenan to dan hankali sa ya kwanta yake ku zo ba shi wannan ku ya aiko wata to me yake hankalin ka kuma kai ma'ana ba cin saukar sa aka yi ba wannan sifar ce ba a Wa وقال هشام بن عروه عن ابي عن قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت انظر الى علمها وانا في الصلاه فاخاف ان تفتنني an karbo daga Aisha kuma a wata riwaya ta ce manzo Allah kira da min Allah tabbata gare shi ce kuntu anzuru ila alamiha na kasance ina sallah sai ina kallon zanen da ke ciki wa ana fi salati ina cikin sallah fa akhafu an tafsina ni sai nake gudun kada ta fitina ni ya zamana ina cikin sallah kuma an kalla ya koma cikin duka tare da cewa abinda ake so mutum ya samu huduri kai ya kare ya su huduri a cikin sallah dan da za ka tsaya kai sallah minti goma a samu minti goma din nan minti biyar hankalin ka ba cikin sallah ba ka da ladan minti biyar gwargwadon ladan ka a cikin sallah gwargwadon hudurin ka da kusudin ka da za ka fara sallah tun daga Allahu akbar har zuwa ka sallame kusudi za ka samu ladan ka cikakkiya ba ta ba ba ta wura ko daya amma da za ka fara sallah kana cikin sallah sai ke kai ya hankalin ka nan kana cikin sallah sai ga kasuwa kana cikin sallah sai ga kana waɗannan ɗan mintuna da kai hankalin ka ya ji cikin sallah ɗin ba za a ba ka ladan su ba Da za a ce sallah ka ba ta yi ba sallah ka ta yi menene dalilin cewa in mutum yana sallah hankalin ka yaje yana tunanin wani abu tana cikin sallah sai ga kasuwa sai ga kawai makaniki sai ga gidan mai sai ga kai ne sai amma sai ka dawo menene dalilin da ke cewa sallah ta yi wannan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya sa rigan yana sallah sai kuma yana kallon tufar ma'ana tana jan hankalinsa amma bai ce sallah ba sai ba ya tabbatar da sallah ta yi sai sallah dai ta yi ba wanda ya ce sallar ka mace ba sai dai wurin samun lada wurin Allah gwargwadon wurin ka a cikin sallah ne za ka samu iya ladan da za ka samu باب إن صلى saubin ثوب مطلب tasawiyya hal هل تكون صلاته Imam Bukhari irin wa'annan babuka yana kawo su ne saboda sabanin da malamai suka yi sai ya kawo babu yace wani babu babu in mutum ya sallah a cikin riga wannan rigar akwai hoto mutum akwai hoto a ciki ko hoton cross gari menene hukuncin sallah malamai suka ce sallah ta tayi amma an ci makaruhi wa ma yunha an zalika sa'annan kuma da abin da ake hali gabarin wannan game da wannan a sabanin da malamai suka yi shine halin nahi yaqtadi al-fasad aw la yaqtadi al-fasad النهي يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد wanda كفي ce annahu الفساد al-fasad sai duk abin da aka ce صلى mutum ya yi ne da sallah har suka matuka wani cikin manyan malaman hanabila ya yi da littafi menene da menene shi annan nahaya yaqtadi al-fasad da ya tsananta ya tsananta ya ce da za ka sai rigan nan naira ɗari aka samu kwabo ɗaya a cikin haramun ne kai sallah da ita sallah sosai ba har yi tarihi kan haka naman sai ce fi fi annan nahaya yastabi fasad yasa ba a san mutum ya dauki kayan dukiyar haram ya ke kayan sallah ko ya aikin ibada ne قال حدثنا أبو معمر عن عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كان كرام لعائشة ذكرت به جانب بيتها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أميتي أن كرامة هذا فإنه لا تزال تساويره تعرض في صلاتي an karbo daga anas ya ce na na aisha ce da labule na tarataya a cikin ɗaki a wannan labulen akwai hoto a ciki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yayin sallah sai yake mata ya ce Aisha ki dauki wannan labule din da kika rataya akwai hoto saboda waɗannan hotuna da nake gida na gansu suna bijiro min a cikin sallah ina ganin su ina sallah ina ganin yace ki ki janye yana na Aisha ta janye tace da ta wannan labule din ta raba shi kai gidan mataki aka saka manzo Allah sai zauna a kai da yi musu ba to sai malamai suka ce hoto in aka yanke shi ko aka fitar da shi cikin hayyacinsa ya halatta ya amfani da wannan tufa don wannan tufan arziki ne aka saka aka saya tunda an fitar da wannan hoton kan eh, surar da surar da take shari'a ta hana suka ce babu laifi a yi amfani da shi to wannan hadisi yana cikin hadisan da ke tabbatar da cewa don wani abu ya shagalatar da mutum a cikin sallah wani ɗan lokaci kaɗan baya nuna cewa sallah ta a a'a sallah ta yi don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai maimaita wannan sallah ba bai sake ba kuma bai ce bai faɗa muku cewa duk wanda ya sallah yana tunanin wani abu ko kafin ka shiga sallah ta ga wannan abin sannan kana sallah ke ka ta tunanin wannan abin sallah ta ɓaci ba a'a manzon Allah ya faɗa muku wannan ba wanda ake ce ta innahu la tazalu ta arihu fi salati sai ka ce menene wata hikima ta sa imamu Bukhari ya hada salim cross da sura hoto menene hukuncin haka abinda manzon Allah ya magana akai shine kan sura sai suka ce abinda Imam Bukhari ya kallaci ne akwai inda cross da sura suka haɗu ina suka haɗu shi ne ai an yi hanyar ne kan saboda ai an taɓa bautata wa kuma ko hoto kuma an bautata masa ai kuma haɗu shi illan an bautata mu sai yasa za ta ɗauki hukunci kaya. cikin imam mu bukhari ke to shi yasa hadisin da ya kawo magana yake kan hoto da haka bane to me ya kawo zancen hadisi sai malamai suka ce imam al-bukhari abin da ya kalla ne Salim an bauta ta masa salim sai sa aka ana manzo Allah kun ba da salama duk da yake gida ya ga wani abin da aka gada Salim a cikin sai yake sai sai a cire a kire jura to haka hotuna an ka an bauta ta masa yaya aka bauta ma hutuna shine wudda la wakala ta zarunna wudda wala tuwa wala ya wuta wa uku nasara wa qad adallu kathira wa'annan abu guda bakwai ko takwas ne ne mutane ne bayan Allah na gari suna bin Allah salihan bayi da suka zo suka mutu Kai jama'a su suka ce malaman mu. bayan Allah ne na gari sun mutu me zai hana mu yi hoton su? mu ajiye muna ganin su muna tunawa da su ba dan mu ta musu ba sai suka yi haka nan ba sa ta musu Allah suke bautatawa abin da suke kawai nan malaman mu ne cikin su bayan Allah ne nagari gari Allah ya yarda su sun mutu bari mu hotuna su mu ajiye muna kallo muna tunawa da su kawai su nan mutanen da suka zo suka mutu ‘ya'yan suka taso sai suka zaho tuna ba san hikimar da ta sa aka ajiye su ba menene yasa iya ya musu aji wannan sai kai dan ya ya saka musu ya iya zai ce ai bauta ta musu to sai suka ta san bauta wa ainihin asalin bautan mu ba kai ke sa fadda da a aka hana rata ya hoto kowane ne kowane ne sawa'an sabanin da malamai suka yi cewa hoto wanda aka sassake ne mai inuwa ne ko hoto ne da ake ɗauka dukkan baki ɗaya suka ce matukar an rata ya hoto akwai alamun girmamawa akwai bambanci tsakanin ka ɗau hoto za ka ko ta matarka ko ta iyaye ko ne a rataya a ɗaki ko a falo ko ko a'a abu ne mai hoto aka mai da shi tabarma ko sujjada ko kafin abin takawa suka ce wannan akwai imtihani akwai wulakanci a ciki ba zai ɗauki hukunci wanda aka rataya ana gwada ban girma ba ko da yake malamai sun sabani don riwayar da ta zo a cikin muwatta da abu talha ba shi da lafiya ya ce ki fitar da wannan kifan da akwai hoto a ciki sai sahabin sai ce baka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce illa rakama fi saudin ba ba za manzon Allah ya istisna'i ba ya ce eh na san da haka amma abin da zai hankali ya fara da shi shine a cikin da su to ke sa malamai sai ka bani kan wannan hotuna da ake ɗauka wani suka halatta suka ce babu komai matukan ba za ta yawa aka yi ana girmama shi ba in mutum kai wani ki shafuran matsalar da ta danganci hotuna sai a tattauna a zama yayi su ya ya ta fada insha Allah haka ibn haka ibn hajar lokacin da yake fassara bukhari duk mas'ala ta zo ne ce za mu tattauna ta gaba in haɗe ce insha Allah in ya kai wurin sai ga Allah ba shi ko ya tuna ya tattauna duk matsalolin da yake ai za mu haɗe ta za mu tattauna ta a gaba za mu tattauna ta a gaba sai ce insha Allah ban ya kai sai ga Allah ya mantar da يقع ولا تكون من الشيء من فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله لتدخلن المسجد هذا إن شاء الله آمنين muhallikin roƙon sun tafi in sha Allah wannan saboda a dangana al'amari duk baki da zuwa Allah sauki. Babu man salla fi farruji haririn sun bana ja'ahu babin da ke bayanin wanda ya yi salla a cikin tufan al'ari Sa'annan bayan ya zama sallah ɗin sai rigar, tura riga. Ala haddasa na Abdullah ibn Yusuf, ala haddasa na Laitu, an yazida, an abin sai, an ukubata mai amirin kala. Uhudiya ila Nabi sallallahu alaihi wa sallama, fa’uzi haririn, fara ji tsawo bakan sun man karfa, wani za'ahu nabi an jarida, kan tsari hirahu, wa kala layan da zai hazalin mutafina. Wannan hadisin شيخ الإمام البخاري أنا جيني عبد الله بن يوسف التنيسي الماجري إمام مالك أما وأن الرواية شيخ سألم باشين إمام مالك با ليس ابن سعد وأن سيد إمام مالك عليك سيد الآية ثم أي تاجك أتكلم هل وأن سنة سيد سيد إمام مالك أتكلم شين فقيه آل مصر shi ya yi karatu malami ne kuma yana da abin hannunsa yana da kuɗi sai wata rana ya aika ma imamu malik a cikin madina ya imamu malik ya imamu ya imamu dalil hijira da dukkan kowa yana girmama imamu malik kowa ya san da imamu malik ce ya gana masa takarda daga masa ya aika ma imamu malik Ya mu muna cikin rufin asiri muna cikin hannun duk sa'an da matsala ta dame ka na kuɗi ka aiko mana wajibi ya yi malami ne fasihi ne dan daraja sa a cikin ilimi wayan suka ce daidai da maliki wayan suka ce ya ji maliki masu cikin wayan suka ce cikin maliki ya fi amma yana da abin hannunsa bai sa yana cin imamu maliki ba amma hannun shahid ke lokacin su daya wa'ansu suna fifi ta suna kan maliki ɗin wa'an suna daidaita su ɗaya fifi ta maliki a kansa amma ya zana mu maliki takarda zuwa madina ya imamu garin hijira mu muna Allah ya rufa mana asiri muna da hannun mu duk sa'an da mas'ala ta kuɗi ta dame ka ta aika